محمد بن صالح الأثيمي رحمه الله العرائق هي السرور غدا جيني التي عليها الهجال وندسك درمبا مثل الخيمة الصغيرة كمان تنك على من تنفيذ walakinna kasiratul alwani illa ana yin ta kala-kala tana da design daban-daban wasururu su ko sururu la tusta haƙo an tusa ma'arika a tsuran gado ko gadaje ba a musu arika illa bi hadal hijali sai da wannan rumfa وقوله وذاك وضع لسان يعني اللسان من العربي وانا هكا هرش العرب وكيسي بصر بشخانة يدعونها بلسان فارس وهو ظهر البيت الأركان بشخانة أكيسي بصر ya dawo na ha bilisani farisa haka ake kiransa da harshen farisa wa huwa zaharul bait shi ne asali doron daki ainihin eh daki zaharul baiti eh, zil arkani kaman ai kaga gadon wannan gada haka yake mai kwana hudu da yake rumfan kai rumfar gadon illa zai yi zaye sa da shakali daban-daban amma dai rumfa ce ta gado eh ci gaba ne ƙarshen ta za a sako shi wata rana sai ka ga za a samu wani gayu ya yi yawa sai ko wata gaye tabbata yi da mene sai ka gana shi ka ba a tsumbula masa kuɗi a a ciki akwai AC akwai waye akwai waye akwai waye eh a safe ta eh, inda inda za a kunna a ciki ba in gana so kuma a kashe kila ma wancan yana da shi ana fara tsarawa ya suna gare shi wa ma'ana kalamuhu wa annal baskanata في لسان فارس هي في اللغة العربية ظهر البيت ذي الأركان كان تاكي ما يركن هكذا ظهر لي نيدي هكا haka ai عندك جمال tun هكا نغاني قال الناظم في حاد الأرواح قلت ها هنا ثلاثة أشياء أنا أكوي أبو بوا أكو أحدها السرج السره السره كيكو والثاني الهجلة سره كما رمباني وهي البشخانة التي آه، تعلق آه، فوقها فوقها والثالث الفراش أتكي الذي على السرور على سرير ولا يسمى السرير أريكا حتى يجتمع فيه ذلك كله سيات ترونا دكسا وفي الصحاح آه، قاموس نه العريكة سرير متخذ مزين في قبة أتكين وني تنتي تنتي أو بيتو أتي مثلا قبة قبة كو بيتو بيتو فإذا لم يكن فيه سرير باب قدو أتكي فهي عجلة وفي الحديث أن خاتم النبي آه، آه، خاتم النبي <coughs> khatama dai khataman nabi tambarin annabi sallallahu alaihi sallama fi zirri hajalati kaman yana cikin wani gurbin eh, wata yar rumfa rumfa gashi ya ɗaga ya lullube shi a ciki fi sirri hajara وهو الزر الذي يجمع بين ɗarafaiha. shine wanda gefe da gefe sai ke taruwa sai ya hada sama min min jumlati azrariha almuhimmu dai annaha hiya alhajalu ita ce rumfa-rumfa allati tusamma albashkhana fi lugati farisa kada yaqulu qa'ilu mai magana ya iya magana عليه سبق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان له في الجنة ملك وتو تن أدن كو دان الجنة تن أدن لي ينادى ملكا أجدان الجنة مانا فلوتين صدعك ملكا مثلا ba dari bai dari ba a'a wannan mulkinsa yara aqasaha kama yara adana. yana kallo mafi nisa daga ciki kamar yadda yake kallon kusanci wa huna yaqulu innahu fil janna yani az-zawaya la yara <coughs> ba ba'dan fa kayfa jamu ya gaba ɗaya. نقول هذا الاتس... هذا لاتساع المكان wannan saboda faɗin wurin faɗin wurin wai wannan ina ke kallo babu da ya je yana kallon shi bacci yake a ce ko ka ju ka zama shaida kaga mai ka ina manta ma shahidar bihil a'da'u نعم أنت فرقون سبحانه باكي بعد باكونا سياقة بدعاء تبي نقول هذا نقول هذا لاتساء المكان ولما جعل الله بينه صبودا أبند الله يسنى سكان من السطر Yani يمكن أن يرى الرجل زوجته ولا ترى ولا ولا ترى إحداهما الأخرى ɗaya ba ta ganin ɗayar wanda da kamar sifan aljani kenan suna ganin ju'a to ai bai daidai ba yanzu to amma suna ganin junansu ai sai kaga shi ne abin ya saba na shiga ciki he da dawo na gabatar da kafa na ciki he na ce a ba zai yi wa to suna ganin junansu amma wannan ba mai gani matan ba sa ganin junansu shine kada yake ganin kai shi ihda ihdahum al-ukhra hada ah, to saboda dole sai an yi haka wurin iya kallon ka to kuma an ce kana kallon ƙarshe kamar yadda kake ganin ciki ko to in ya zama su matan aljanna su ma suna ganin ka kenan to amma su ba sa gani ba sa ba ba su idon su ba a sa musu sirrin ganin ba hada huwa zahiru gaba daya wallahu alamu